bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na 18 ga watan biyu shekara ta 2006 miladiya don ci gaba da karatu littafin mu mai albarka riyadu salihin darasin da ya gabata idan ba a manta ba mun tike ne a ƙarshen babun nahayi an su'alil imaratu wa ikhtiyari talkil wilayat shi da karshe makaranta ko إذا لم يتعين عليه إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة إليه يوكم زام تاشي حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم هكذا نقول ونقول شيء درسيناه 86 babu hassi sultani wal qadi wa ba babun da ke zaburar da shugaba shine as-sultan kamar sarki ko hakimi ko kuma gwamna ko shugaban kasa dukkan wanda yake shugaba ne kuma yana da ikon nada waɗansu makamai a ƙarƙashin babban shugabancinsa shine ke amsa sunan sultan kaga sarki a masarautarsa sultan ne gwamna a jiharsa kuma sultan ne don yana da ikon nada wani ko ya cire wani akan wani mukami cikin mukamai waɗanda za su zanto hidima ne wa jama'a babin da yake magana akan haƙƙi sultan zabirar da shugaba wal da kuma alkali wa gairihima da waninsu min wulatil umuri cikin majibinta lamurran mutane babin da yake magana akan zaburar da su ala ittikhazi wazirin salihin a bisa garkar mataimaki na gari sarki ya riki hakimi na gari gwamna ya riki kwamishinoni da famanan sakatarori na gari daraktoci na gari shugaba na ma'aikatu na gwamnati daban-daban su ma duk su zama na gari wa tahdirihim min qurana'i su da kuma tsoratar da su shugabanni din ko sarakuna din ko alkalai din min qurana'i su daga munanan abokanai abokanai waɗanda suke bara gurbi cikin jami'an gwamnati wal qabul minhum ko karɓar shawara a hannunsu wato wannan babu zai faɗakar dangane da muhimmancin shugaba da yake da ikon naɗa mukami a karkashinsa lallai ya nada mutane ne bisa ga cancanta kare sana cewa wani aboki na ne ko mun yi makaranta da shi ko mun yi aiki da shi ko dan uwa na ne ko makwabci na ne ko mun fito ya ɗaya ko gari ɗaya ko jam'iyyar siyasa ɗaya duk waɗannan ba su ne ababen da ake yin izina ba a musulunci dan baiwa mutum mukami abinda ake yin izina dan nada mutum a bashi mukami cancantarsa ya dace ta fuskar aikin ya san aikin sannan yana da kwazo da himma sannan yana da amana ba mace amana ba ne wannan shine abin da ake bukata kafin a nada mutum mukami ko jam'iyya ɗaya ake yi ko ba jam'iyya ɗaya ba ba sharaɗi ba ne ba cewa sai ya zanto jam'iyyar ku ɗaya wannan ana magana ne a addinance dama kaga magana a addinance ba ta da alaka da jam'iyyar siyasa قال الله تعالى أبنجي تعالى يفتاتك للتاكم سمي جرمة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين al dukkan masoya dukkan makaunata juna yau ma'izin a wannan yini na ranar tashin kiyama ba'a li ba'din adu sashin za su zama masu adawa da sashi bangaren su zai zanto mai gaba da ɓangare illal muttaqiyin sai waɗanda suka gina alaƙa su akan tsoron Allah akan takawa akan dacewa da juna wajen imani da aiki na gari duk wanda alaka su da juna kan haka suka gina ta to ita ce alaka da abokantaka mai ɗorewa amma dukkan wanda aka gina ta don wani dalili na daban ba kawa ba kuma ya ci karo da ta kawa to wannan abokantakar iyakacin ta nan duniya amma ranar tashin kiyama za su zama abokanan juna abokanan adawar juna suna tsinewa juna yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din Wai yal'anu ba'dukum ba'dha ba'a ma'awakum an-nar wa ma lakum min nasirin ranar tashin kiyama sashin ku zai kafirce ma sashi sashin ku ya tsine sashi sannan makomar ku ta wutar jahannama wato wannan aya malam ya lura da faɗinta cewa tunda dai abokanan juna dukkan inda suke sashi zai zama abokanan adawa ga sashi a ranar tashin kiyama sai masu takawa a ce wannan sai nuna dukkan wanda zai abokance ka ya zanto mutum ne na gari ya zanto mutum ne mai takawa wato kenan fadin ayar ya shafi dukkan wanda zaka baiwa mukami dukkan wanda zaka nada mas'uliya ba wai shi kake so kai wa gata ba kana so kai wa jama'ar da suke karkashin ikon ka gata ne kaga dole ka zabo wanda zai wa jama'a aiki da ƙwazo da himma wanda ba zai ci amana su ba amma idan ka zaɓi mutum dan kai shi kake so ka yi wa gata to anan ka ci amanar su ɗaruruwan jama'a ko miliyoyinsu wanda ya kamata su ci moriyar mukamin da ka bashi dan ya musu aiki dan ya musu hidima عن ابي سعيد وابي هريره رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه والمعصوم من عصم الله وانا حديثي أنكر karɓo shi daga الخدري شيد ابو هريرة shi da abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala manzon Allah tsira da mutun Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa ya ce ma ba'atha Allahu min nabiyyin Allah bai taba turo wani annabi ba wala takhalafa min khalifa Allah bai taɓa halifantar da wani halifa da zai maye gurbin wani annabi ba illa kanat lahu bitanatan fati sai ya kasance yana da abokan shawara iri biyu bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tahudduhu alayhi nau'i na farko na abokan shawara waɗanda za su rinka horansa da abu nagari kuma suna zabarar da shi akan aiki nagari wa bitanatun ta'muruhu bi sharri wa tahudduhu alayhi da kuma nau'i na biyu na abokan shawara waɗanda za su rinka horon shi da yin sharri kuma suna zabarar da shi suna faɗaitar masa yin sharri wal ma'sumu man asama Allah ba tsararre sai wanda Allah ya tsare shi kawai wato abinda wannan hadisi ke nufi dukkan wani mai mukami dukkan wani sarki ba sarake a fadarsa dukkan wani hakimi a gundumarsa ga dukkan wani mai mukami ko gwamna ko shugaban karamar hukuma duk wani shugaban jama'a sai ka samu yana da mashawarta iri biyu na farko mashawarta na gari waɗanda kullum alkhairi suke kokarin su ɗora shi a kai in sun ga zai sharri su hana shi sannan kuma a gefe ɗaya yana da abokanan shawara sun suke ba nagari ba kullum su suke su ɗora shi kan sharri sannan in sun ga zai manta sharri su tunatar da shi in ya zo kuma za a yi sharri su karfafe shi har sai sun ga an yi hankalin su zai kwanta haka manzon Allah ya nuna babu wani shugaba face irin wannan tattare da shi to sai manzon Allah ya nuna babu tsararre sai wanda Allah ya tsare shi ma'ana ba tsararre kararre daga cikin shugabanni wanda ba zai fada tarkon abokanan shawara ba ta gari ba sai wanda Allah ya tsire shi shine kawai zai Allah zai tsare shi daga fadawa cikin tarkon abokanan shawara waɗanda suke bara gurbi waɗanda suke ba su da kirki waɗanda kawai maslahar su suke dubawa me za su samu a wajen shugaba amma ba wai mai jama'a za a yi wa jama'a aiki ko ya za a gyara ingantacciyar hanya ta kiwon lafiyar su ko hanyar bayar da ilimin 'ya'yansu ko tabbatar da tsaro a cikin garurukansu ko gyara hanyoyi na zirga-zirgar su ko samar da ruwan sha da sauran ababai na more rayuwa ko alama ba wannan ne a gabansu ba galibi sukan je ne su raba dare tsakanin su da mai mulki dan saboda su bukatunsu na karan kansu dan su ga an zalunciwa ne dan su ga an yi wa wani ba daidai ba dan wata kwantacciyar gaba da ke tsakaninsu su da wani su ga sun cutar da shi sun yi amfani da kusancin su da mai mulki dan a cutar da shi to kaga nan dole mai mulki ya hattara kenan ba duka mutumin da ya zo ce zai ba da shawara bane ba zai zanto cewa shawara da zai bayar ta gari sannan ba dukkan mutumin da zai bayar da mummunan shawara bane wai zai zo ce sharri yake so yi zai zo ce maka shi alkhairi yake so ko da munafikai ba abin da suka ce ta suka inna ma nahnu muslimun mu dinnan masu son kawo gyara ne Allah ne kawai ya kare ta so a gare ce ala innahum humul mufsidun walakin la yashurun kariya take mabarnata ne babu wani gyara da suke son kawo da haka ba wani mai mummunar shawara da ya zo ce wai na zo don in baka mummunar shawara ko na zo don dora ka akan sharri ko na zo don dora ka akan abin da bai dace ba dadin baki zai maka da maganganu to kai kuma a gurin idan Allah ya maka muwafaka sai ka kwatanta tsakanin abin da yake faɗa da kuma abin da yake shine zai iya yiwa da sauransu kuma a gurin dole sai ka yi kokarin yaƙi tsakaninka da zuciyarka ka yi kokarin yaƙi tsakaninka da shaitan domin dan adam galibi baya son jin alkhairi ya fi son ya ji sharri kuma sai ka faɗa masa alkhairi so dubu bai yadda ba amma idan aka faɗa masa sharri so ɗaya sai ya yadda yanzu idan na zo na ce ai wane yau ya kyautar da rabin dukiyarsa ka ce kai da Allah wannan ba dai haka bane ba ya za iya kyautar da rabin dukiyarsa yanzu in dai ba lokacin sa bai ba waye zai iya rabar da zai iya yiwa a samu mai karfin imanin da zai wannan amma da na zo na ce ai wane yau yayi sata ai wane yau yayi barna ko da shine limamin maka ko da shine mai kiran sallah a masallacin madina lallai ai dan adam yake bai cika goma ba wannan kafar shaidan zai bude dan ya bani damar in yi tawili in yadda yayi sharri a wajen alkhairi na ki yadda amma a wajen sharri nan take na yadda wanda ya kamata in akkasa haka wato ya zanto sun kuyan haka sai dai abin da zai faru abin nufi yayin da aka ce yayi sharri in nuna ban yadda ba in na san zahirin sa alkhairi ne har sai na samu babbar hujja wanda ba zan iya ture ta ba idan an ce mun kuma ya alkhairi kuma in nuna yadda in kyautata to haka ya kamata in yi tsakanin na da dan uwa na mun ne wanda yake zahirin sa aikin alkhairi ne amma yau mutane galibi ba haka suke Allah tsare wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi wa an Aisha radiyallahu anha qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an karbo daga ummuna Aisha Allah shi kare da a gare ta tace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce idza arada Allahu bil amiri khairan ja'ala lahu wazira sidqin in nasiya dhakkara wa in dhakara a'ana wa in arada bihi ghayra dhalik ja'ala lahu wazira su'in in nasiya lam yadhkurhu wa in dhakara lam yu'inhu rawahu abu dawuda bi isnadin jayyidin ala muslim an karɓo hadisi daga ummuna aisha Allah shi kare da gare ta tace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ce, idza arada Allah bil amir khairan idan Allah ya yi nufin alkhairi ga sarki ko shugaba ja'ala lahu wazira Sarkin sai ya sa masa mataimaki na gaskiya kalmar wazir kalma ce ta larabci muka hausantar da ita mukan ce wazirin Kano ko wazirin katsina ko wazirin daura amma asalin kalmar waziri din daga almuwazara ne almuwazara a cikin harshen larabci na nufin almuawana taimako agaji da haka idan an ce waziri na gari ana nufin dukkan wani mataimaki ba lalle bane ya zanto sunan mukamin shi waziri ya ya zantowa waziri ne ya iya zantowa galadima ne wato yin abin ya shafi sarki kenan ya iya zantowa kwamishina ne ya iya zantowa darakta ne ya iya zantowa famsek ne ya iya zantowa wani kaza ne in abin ya shafi gwamna ke mataimaki dai kowane irin mataimaki domin dukkan wanda ya rike wani babban mukami a wata ma'aikata yana tallafawa gwamnan jiha ne kwamishinoni a jiha dukkan su mataimaka ne na gwamna a fakaice sannan manyan daraktoci a manya-manyan ma'aikatu na gwamnati inda suke bukatar manajin darakta su ma ai mataimaka ne na gwamna wakilansa ne a wajen a fakaice to idan ubangiji ta'ala ya yi nufin shugaba da alkhairi sai ya sa masa mataimaki na gari in ɗaya ne ya zama nagari in ma biyu ne su zama nagari in ma sun zama goma to su zanto zahirin su alkhairi ya fi yawa sama da Ba baya hana a samu kuskure tattarar dan adam amma janibin alkhairin su shi ya furin jaye sama da janibin sharrin su duk shugaban da Allah ya so da alkhairi duk gwamnan da Allah ya so da alkhairi sai zanto ya sa masa yan kabinet nagari masu gaskiya wanda za su iya masa musu in sun gaza ya barna za su taimake shi in sun gaza ya gaskiya bayan da za a yi su ɓoye ya zance a gaban shi ba su faɗa ba ya zo ya kawo shawara ba ta dace ba su yi shiru sai sun faɗi gaskiya in ba ta dace ba a gaban su za su faɗa amma ba waɗanda a gaban su ba za su yi sa your excellency sa kaza kaza kaza in an tashi kuma ce kaga wannan abin ba bai dace ba in sun koma su biyu gefe dai kenan wannan ba mataimaka na gari ba ne ba a kowace jiha a kai ba mataimaka ne na gari ba manzan Allah dai ya ce idan arada Allah bil amir khairan idan Allah ya nufin alkhairi ga shugaba ja'ala lahu wazira sidqin sai ya sa masa mataimaki na gari in siya zakkara in shugaba ya manta da wani abu na alkhairi sai ya tunatar da shi ce ranka da an manta ba ai kaza ba ai salati an manta da abu kaza ai an manta an yi alkawarin ko za a yi abu kaza ai an taɓa yin bayani a gaban jama'a ya shiga rediyo da talabijin cewa za a yi kaza ya kamata ko a ga an yi wannan abin don ko babu komai dai mutane sun haddace cewa an faɗa za a yi kuma ga shi lokaci na tafiya ba yi ba wa in zakara a'anahu in shugaba ya tuno da alkhairin sai taimaka masa duk iyakacin karfinsa sai abin ya ci nasara wa idza arada bihi ghayra zalik idan Allah ya yi nufin kishiyan hakan ga shugaba ja'ala lahu wazira su'in sai ya sa masa mummunan mataimaki wanda ba nagari ba in nasiya lam yuzkurhu lam kai in nasiya lam yuzakkiru idan ya manta ba zai sanatar da shi ba sai ya kyale shi in shugaba ya manta da alkhairi ba zai sanatar da shi ba sai ya kyale shi ya kidaya shi cikin abubuwa na kurakure da ake yi muna gani ya lissafa ya aji wa in zakara lam yu'inhu idan shugaba ya tuno da alkhairin ko ba zai ba zai taya shi aita ba karshe ma zai kokari ya dakile ayyukan gwamnati din dakkar gwamnatin ta ci nasara a wannan lokacin da muke ciki ne mawahalci ake samun mutanen da suke cikin gwamnati ba don suna santa ba sai kawai don su karya ta don su tara laifukanta a wannan lokaci ne ake samun mutumin da kila kullum ana ganin shi da shugaba kuma baya tare da shugaban a cikin zuciyarsa a zahiri kawai ke tare da shi amma baya fatan ya ga shugaban ya ci nasara akan duk abin da ya sa a gaba na wani kyakkyawan kuduri kuma amma yana ganin lokaci bai ba a ce ya fita yanzu dai idan ya fita yanzu to zai bayar da dama a sa wani wanda za a gyara barnar da wurinsa shi ya haifar da ita gare bari sai lokaci ya kure ta yadda in ya fita ma ko an kawo wani ba yadda zai yi a yanzu ake da irin wannan sharrin a cikin mutane a nan gurin a fakaci kila wani dalili ne daga cikin dalili na gaba tsakanin shi da wannan shugaba kila wani dalili ne na siyasa bambanci tsakanin jam'iyya da jam'iyya kila wani dalili ne na goyon baya tsakanin wani da wani a cikin jam'iyya ɗaya tunda yanzu babu jam'iyya ɗaya da suke nan a haɗe jam'iyyar da suke da karancin rikici ita ce idan ta rabu gida biyar to wannan tana da karancin rikici amma in ba haka ba jam'iyyun mu duk sun watsa duk sun lalace gaba da a hargitsa ake a tarwatsa ake da haka idan ana jam'iyya ɗaya baya nuna cewa wai ba a adawa yanzu adawa a cikin jam'iyya take ba sai an samu bambancin jam'iyya ba to kaga wannan aitu ba karamin sharri bane ba to wani akan wannan sai ya manta da cewa wannan aikin da aka dora ni akai amana ce ta jama'a da haka gani yake idan ya taimaka aikin ya ci nasara kai tsaye wannan shugaban ne zai samu credit to shi kuma baya son haka ya zai ya dakile abin ya zai ya sabota jin din abin ya za a yi duk ya kawo wani nuku-nuku a cikin abin kar abin ya ci nasara amma inda zai tuno cewa amanar jama'a yake ci da lokacin da za a nada ka abu in har ka san za ka iya yi shikenan sai ka karba ka ci gaba da yi in har ka san ba za ka iya yi ba saboda kai rago ne saboda wani dalili cikin dalilai saboda raunin imaninka wallahi tallahi abin da ya fi maka alkhairi shine ka ajiye ka ce ba zan iya yi ba a nan muka karanta hadisin wani balaraban kauye daga cikin muta wani kai bakin fata cikin mutanen Madina lokacin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Annabi ya nada shi mukami sai kuma yaji Annabi na fadakar da mutane dangane da dukkan wanda aka baiwa wata amana ta jama'a shugabancin jama'a sai mutum ya boye allura ko abin da ya fi allura girma to za a kawo shi ana yana rataye da wannan abin da ya ɓoye a wuyansa ranar tashin kiyama don a masa fallasa da shi sai wannan mutum ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam nauyin da ka tsora mun shugabancin da ka nada ni rike kayan ka bana su yace ya zaka ce bana ah, baka su yace a yanzu naji kana faɗa da bakin ka fa cewa dukkan wanda ya koye wani abu sai ya zo da shi ranar tashin kiyama daidai da wanda ya saci dukiyar ganima kafin araba ya ati bihi yawmul qiyamati gululan zai zo da shi a rataye a wayar ranar tashin kiyama manzo Allah ce kwarai abin nan da na faɗa shi nake ƙara maimaita yanzu duk wanda muka nada kan wani mukami muka dora masa wani nauyi na aiki to dukkan abin da ya rataye da wuyansa ya kawo shi komin sa komin yawansa abin da doka da ka'idar aiki ta bashi na albashi ya ci abin da ko doka da ka'idar aiki bata bashi ba to idan ya ci haramun dai, ina ƙara jaddada maka wannan a gabanka wannan mutumin sauke mukamin ya ce shi ba zai iya ba to kaga wannan shine kwanciyar hankalin dan adam duk abin da ka san ba za ka iya ba sai ka sauke dan amana ce za ka zo ran tashin kiyama kuma za a tambaye ka akai kuma ranar da za a tambaye ka baka da wani uzuri za ka bar a gaban Allah ba za ka ce ba ubangiji dole sai ta lalace ba za ka ce ba ubangiji Najeriya corruption yayi yawa tun daga sama har kasa tun daga fadar shugaban kasa har zuwa ga masun duk corruption ake wannan baya zama uzuri a gaban Allah ran tashin kiyama ba za ka ce ba ubangiji albashi na ne baya isa ta ba za ka ce ba ya ubangiji kaza duk wannan ba zai ba zai fita ba zai fice ka ba gaban Allah idan albashin ka ba ya sarka hada aiki biyu mana ko a koyi ka rinka yin nabi rinka yin wata sana'a mana samu jari ka hada kai da matar ka mana ta rinka sarrafa wani ba cikin gida kuna yi tare ana tafiyar da rayuwar a haka a ce dai a koshi a yi sallah guda biyar a kan kari a yi zikiri a yi halala a salatin annabi a mutu a shiga aljanna akwai abin da ba wannan ba to shikenan sai a ce dole sai an ci daɗi ko ta hanyar haramun ne dole sai an shiga mota ko ba kudin shiga ko motar dole sai iri kaza kuma gida dole sai anguwa iri kaza sannan ko mutum ya ce larura ce ai abin ya zama larura rayuwa in ba kaza in riga ma baka samu kyau ba za a buɗe ma kofa ba in ka taho to an ba buɗe ma kofa baka koma mana wace sai ka shiga ah, dole sai ka shiga kuma <laughs> duk waɗannan uzurruka ne shi ɗanke ba mutane wallahi ba za su zama karɓar ba gaban Allah ranar tashin kiyama da haka yau babu abin da yake da wahala irin mulki don ba yadda za mai mulki ya gane mai sashi da gaske mutane ba sa motsi yau sai da kuɗi in ka ba su kuɗi su yabe ka in ka hana su su zage ka ta yadda ka gane suna son ka duk wanda kake gani yana kwamfar baki a kanka ka ce da shi to wane kirawo shi ka ce wane aikin nan da aka dora maka yau shekara uku babu abin da muka gani da cin nasara hakikanin gaskiya tun da amanar jama'a ce wannan ba aikin gidana ba ne in aikin gidana ne kamar a ce kai manajan gidana ne ko manajan gona ta ta kaji sai an ajiye ka kai ta yi wannan ban ci amanar kowa ba ne na ga dama na buɗa ma dan ka ci abinci amma wannan ba maganar in buɗa maka bane ka ci abinci magana ce ta haƙƙin jama'a kai kuma ka kasa akwai waɗanda suka cancance ka ka taimaka min ka sauka zan sauke ka kan ranka ya bashi ba yau ina kin ka bane ba so nake ka tsira a gaban Allah kar Allah kama ka da laifi gobe kiyama a kawo wani a zo a nada wannan din ya masa hannun koba dan Allah daga nan zai kara ganin wannan kan wannan daga shi to ya za ka gane wannan kuma ita ce soyayya kenan duk ƙarya ce ba wani soyayya ta gaske ba wani soyayya ta gaske shi yasa idan ka je kana musu magana ba sa gane kai kana kaunar su saboda baka iya munafunci ba kauna ta shiga cikin munafunci sai in kayi munafunci sai in ka zuga mutum ka faɗa abin da bai yi ba ka ce yayi sai ka kai mutum kamar matsayin ko wani halifa ko cikin khulafa'ur rashiduna ko kuma khulafa'u banal abbas ka ce mutum ko yayi da sardauna ko shine sardaunan zamanin sa ko shine mujaddadin wannan karnin to da sai mutum yi murmushi wani na cikin masoya saboda kai ƙarya wai ka daga cikin masoya Allah inda muka tafi haka muka mutu inda duk duniyar nan za ta kafirce a mutu akan kafirce ubangiji ta Allah da ya jefa mutane wuta bai asara ba ba kuma wanda zai ce masa dan me dan bayan yana da cikakken iko kar mutane su dauka sun yi wanda za su yi wa Allah kurjini saboda yawan su yawan mala'iku ya fi su tun daga ranar da Allah ya halarci sammai da ƙasa zuwa yau babu wani yini da rana ke fitowa cikin sa face mala'iku dubu sun shiga baitul ma'amur a saman duniya ta farko sun yi dawafi sun fita gobe wata dubunce jibo wata dubunce daga nan har kiyama ta tsaya wai zai iya lissafin wannan adadin in duk ba bil adama ban kasa mala'iku ba sun isa bayi ba sannan karka kalli mutane wane ya halaka wane ya halaka dan wane ya halaka kama dole sai ka halaka so kake kai ka tsira domin inda a cikin duniya ne aka sa wani daki wa aka cinna wata wuta a daki ga mutane uku a ciki sun kasa fitowa baka cewa tunda wannan za su tafi bai kamata su tafi su kaɗai bari in bi su ka bude window da karfin tsaya ka fada cikin ɗakin nan wuta tana ce ba za ka yi haka ba to kuma sai ka zo ka shiga wutar lahira a cikin wannan yanayin wane ya fada cikin halaka kai ma dole sai ka halaka Allah rufa mana asiri babu nahyi an tawliyati al-imarati wal qada'i wa ma min al-wilayati babun da yake hani dangane da nada matsayi wal qada'i ko alƙalanci wa ma da waninsu min alwilayati daga cikin makamai liman sa'alaha ga dukkan wanda ya roƙa yace yana son a nada shi wanda ya zo ya ce yana son a nada shi commissioner wani ya ce a yi masa darakta wani ya ce a masa famanan sakatare wani ya ce a bashi kaza wani ya ce a nada shi alkali kaza shi alkali kawai yake so dukkan mutumin da ya nemi a nada shi wani mukami ko ya nemi a nada shi alkalanci to wannan bai kamata a ɗora shi ba duk wanda ya roƙa ce a yi to shi kenan ba za a bashi ba aw harisa alaiha ko mutumin da ga ya kwadaitu akan hakan fa arraba biha bai fito fili ya ce a naɗa ni ba amma na cewa ai wuri kaza ina ganin in an samu wanda ya san aiki ai akwai da za a gyara wajen ma'ana shi ya sani kenan kaga a fakaice na dan surwaye da kuma wanka imamu nawawi ce ko haka yayi to bai halatta a shi mukami ba yanzu kaga idan irin wannan babin sai kaga cewa kamar almara ce ake kamar kamar ba dan mu aka yi shi ba an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu qal an karbo hadisi daga abu musa al-ash'ari Allah shi kare da gare shi yace dakhaltu ala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana wa rajulan min bani ammi na shiga wajen annabi zira da aminci tabbata gare shi ne da waɗansu mazaje biyu min bani ammi daga cikin ƴaƴan na. faqala ahadur rajulain sai ɗaya cikin mutane biyun ce, ya rasulullah ya manzon Allah amirna ala ba'd ma wallaka Allah dan na mana mukamai mana cikin abinda da Allah danka a hannunka na nauyin jama'a a ba mu na dan mukami ko alkalanci ko shugabanci ko hakimci a wani gari mana haka ɗaya daga cikin su yace Wakalar qala al-akharu mithla ɗayan ma ya faɗi kwatankwacin abin da ɗan uwansa ya faɗa fakala sai manzon Allah ce inna wallahi la nuwalli hadha amala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna wallahi lalle mu na rantse da Allah la nuwalli hadha al-amala ahadan sa wannan mukami ba ga dukkan wanda ya roke shi duk wanda ya tambaya yace a nada shi kaza to ba za mu bashi ba aw ahad ahadan harasa alaihi ko wani mutum da ya nuna kwaɗayinsa da a kan mukamin mu ba za mu taɓa na shi ba ina fata mu fahimta kun ga kuma karanta aya babin baya cewa dukkan wanda aka rada shi mukami ba tare da ya roƙa ba to Allah zai taimake shi akai amma dukkan wanda ya sai da ya je ya roƙa ya kama kafa aka nada shi to Allah zai wakilta shi da kansa zai kyale shi da dabara shi kaga ba zai fita lafiya ba kenan sai yayi zalunci sai yayi abin da ba daidai ba muttafaqun alayhi wannan hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim suka rubuta shi da haka nan gurin mutum baya kwaɗayin shugabanci har sai in an bashi in an bashi to shi kenan wannan wani abu ne daban sai roki Allah ya taimake shi in yana da kyakkyawan zaton zai iya kawo gyara zai iya barna ba sharadi bane ba sai ya kawo gyara ɗari wasu da in ba shi bane a wajen kila sai an yi ta lalubowa kafin a samu wanda zai yi irin wannan aikin nashi to a irin wannan yanayi sai mutum ya karba ba so yake a bashi kamar hasara ba bace a cikin rayuwar mutum wannan hadisi muttafaqun alaihi imam an-nawawi ce kitabul adabi babul haya'i wa fadlihi wal hassi ala at-takhalluq bihi wato kitabul adab babban littafi da yake magana a kan ladabi idan an ce ladabi a larabci ana nufin dukkan wata ɗabi'a da halayya wadda idan mutum ya siffanta da ita za a yabe shi in ko ya wofinta ya warware ta ya kwabe ta daga jikinsa za a zarge shi da haka a hausa akan ce wane yana da ladabi ana nufin yana da halaye na gari kamar girman mutane kamar jin tausayin na ƙasa kamar ladabin magana ladabin zama da jama'a mutum ne mai hakuri da ya kana da kawaici da kawar da kai wane yana da mutunci wane yana da ladabi abinda za a kawo na babuka a nan gurin zai nuna mana ladubba da halaye irin wanda ake son musulmi ya siffanta da su a halin zaman tare tsakanin shi da jama'a babi na farko a cikin wannan kitab shine babul haya'i wa fadli babin da yake magana akan kunya da kuma falalar kunya din wal hasi ala takalluki bihi da kuma zaburar da mutane dangane da siffantuwa da kunya din wato wannan babi ni na nuna falalar kunya da kuma yadda ya kamata a zaburar da mutane su siffanta da cewa su masu jin kunya ne an ibn umara radiyallahu anhuma anna Rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama marra ala rajulin min al-ansar an karɓo hadisi daga abdullahi dan umar allah ya kare da a gare shi yace wani manzo allah sallallahu alaihi wa sallam ya shuɗe jikin wani mutum cikin mutanen madina ya bi ta wajen wani mutum cikin mutanen madina wa huwa ya'izu akahu fil haya wannan mutumin yana wa'azi wa dan uwansa dangane da kunya wato yana cewa kai kafe jin kunya da yawa ka rage jin kunya kafe jin kunya shi kuma yana ganin kunya ta yi yawa da haka yake masa wa'azi kan ya rage فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sai manzon Allah tsira da abincin Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa ya ce da'abu innal haya'a min al iman ita kyale shi ya ci gaba da jin kunyarsa domin ita kunya tana daga cikin imani abin nufi ita kunya bangare ne cikin bangarori na imani sifa ce daga cikin sifofi na mummunai su zama masu jin kunya wala Allah maza ko mata dan takawa na hana mutum saban Allah haka kuma kunya tana hana mutum saban Allah shi yasa kunya ta zanto bangare na imani akwai lokacin da mutum ya iya yin abu amma baya son tarihi ya haddato masa cewa yayi kaza yana ganin zai bar abin kunya a gidansu ko a gidansu abin nan sai ya fasa wannan abin to kaga ashe kunya tana daga cikin imani tunda ta kasance tana hana mutum aiki aikata shadi ko aikata sabo wannan hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito shi وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير wannan hadisi an karɓo shi daga Imran ibn Husayn Allah shi kare da a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace al haya'u illa bi kunya ba ta kawo komai sai alkhairi wannan hadisi shi ma muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito shi wa fi riwayatin li muslim a wata riwaya ta imam muslim al haya'u khairun kulluhu aw qala al haya'u kulluhu khair a wata riwaya haka ya faɗa kunya alkhairi ce gaba ɗayanta ko kuma kunya dukkaninta alkhairi ce an gane ko وعن ابي هريره رضي الله عنه anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kare ta a gare shi yace manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace al imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna shu'ba shi imani yanki 70 da doriya ko 60 da doriya ne lafazin na nufin yanki wato imani yanki yanki ne kashi kashi ne har kashi saba'in da ɗoriya ko kuma sattin da ɗoriya don lafazin bizu na nufin ɗoriya abin da ya ɗoru akan goma to lafazin dai bid'u shine abin da yake daga uku zuwa tara sai ake kira bizu biyar na ɗaukar ma'anan bizu haka kuma bakwai na ɗaukar ma'anan bizu da haka lokacin da ubangiji ta'ala ya saukar da alif lam غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد سوى أنت نصر أكر روماوا أما سوما باين نصر الدعاك أكن سو ذا سلاما ذا سنصر أكن متانا فاشا في بضع سنين أتكلم وتنصر لارين شيكرو sai Allah ce bid'u sinin sai sayyidina Abubakar suka yi jayayya shi da waɗansu mutanen maka cewa lallai da qur'ani ya ce romawa za su ci nasara a kan mutanen fasha kuma a cikin waɗansu shekaru da ake kira bid'u wato ababen kidayawa ba masu yawa ba ba su kai goma ba sun wuce uku ba su kai goma ba to lalle ya yi da gaskiya ne za a ci nasara a kansu har a lokacin ma ba a haramta ta ce ba ya ce ni da ko mu sa kaza ko ku sa kaza yan abin ya faru an ci nasara to ya zama nawa in ba a ci nasara ɗan ba ko kuma ya zama naku to da suka tashi lissafi sai suka ce to nan da shekara shida to da aka yi shekara shida yaƙi bai faru ba ballantana romawa su lallasa mutanen fasha sai mutanen maka suke farin cikin sun kayar da abubakar ko sun tace shi a cacar da suka yi manzo Allah ke cewa yo ai baka sani ba da ka sani da bakwai kasa dan lafazin bid'u in an ketare biyar to za a kai bakwai wato yakan gaskato akan uku yakan gaskato akan biyar yakan gaskato akan bakwai yakan gaskato akan tara amma ya fi a akan bakwai sama da kan biyar ko sama da kan tara tunda Allah ce fi bid'i ne haka ko aka yi ana shiga cikin shekara ta bakwai sai aka gwamza yaki tsakanin romawa da mutanen fasha sai aka fatattaki mutanen fasha to dama kuma tunda Allah ya faɗa mummune suna jiran abin ya faru kuma ya ce wa yawma ya yafrahu al-mu'minuna bi nasrillah yansuru man yasha wa huwa al-azizur rahim a wannan rana mummune za su yi farin ciki saboda ƙur'ani ya faɗa abu kuma ga abin ya faru a cikin kuma shekarun da ƙur'ani ya bayani a takaice dai abin da ake kira bisu kenan kun fahimta cewa dai a kidaya abin da zai kai nawa bakwai ko uku ko biyar ko bakwai ko tara ma'ana daga uku zuwa tara kuma marar ciki banda lissafin daidai wato banda hudu banda shida banda takwas a'a daga dai uku zuwa tara kuma a lissafin mara manzo Allah ce al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna shu'ba imani yanki 70 da doriya ne ko 60 da doriya manzo Allah ya ce 70 da doriya ko 60 da doriya fa afdaluha qawlu la ilaha illa Allah mafi girma mafi falala cikin yankin shine kalimatu la ilaha illa Allah wa adnaha mafi zama karami a cikin yankuna 60 da doriya din imatatul adha anit tariq kawar da dukkan wani mai cutarwa daga kan hanya kamar kana tafiya ka kwalba ka tsaya ka dauke tiran kar wani ya taka ya yanke ko kaga wani dutse kar wani ya tuntube ya lahanta shi ko kaga wata kusa kar wani ya taka wato ta da shi ko ya taka da abin hawansa da lalata masa tayarsa dauke abu mai tutarwa daga kan hanya ɗaya na daga cikin bangalorin imani kana tafiya ka ga abin sai ka ja gefe sai ka dauke shi dan kar abin ya cutar da mutane to idan ya zanto dauke abu mai cutarwa wanda idan an ce daukewa kaga ba kai ka kawo ba to ina ga wanda shine zai kawo kuma ya zo ajiyewa mutane ya tafiya sa kamar yanzu da hujjar mutum na gini wanda na gini titin da ake bi a je ransu titin da ake bi a je lungunsu, su kawai sai kawo masu mare mari tifa tifa a zube a wajen ba tare da an dauke ba akan lokaci a zubar da yashi akai a zubar da blok akai komai da ayi ana ganin cewa kawai gadara ce wani na gini baya jin cewa ya cutar da yan uwansa musulmi bai ma ɗauka cewa wannan ɗin yana daga cikin imani ba ganin ke imani ya takaita a masallaci da ko mutum ya yi tasbi mai ladanai ya rinka ja rabi yana hira rabi yana ja yana ganin idan ya haka ya kare imani hakikanin gaskiya cutar da yan musulmi wannan abu ne wanda yake baya da kyau ya kamata mu faɗaka ko wanda zai fito da kwatamin gidansa ya watsa akan titi bai sa an kwashe an je an zubar ba ko wanda zai fito da shara ya zubar akan titi ko wanda ya zo ya bauli ko ya zubar da karanta akan titi duk wannan cutarwa ne kai ya kamata ka ɗauke in wani ya zubar dan ka samu imani to kai baka ɗauke wanda wani ya zubar ba kuma ka kawo kuma ka kara kai to wannan duk wadansu ababe ne da ya kamata a ce wato ainihin mutane sun fahimce su manzo Allah ce wal haya'u shu'batun min al-iman kunya bangare ne cikin bangarori na imani muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka rubuto al-bid'u bi kasr al-ba wa yajuzu fathuha al-bid'u zaka yi wa bawun din kasra ya halatta kuma kai mata fataha kace al-bad'u wa huwa min ath-thalathati ila ashara daga uku ne zuwa goma wa shu'ba idan ko an ce shu'ba al-qit'atu wal-khasla ana nufin yanki ko kuma al-khasla sifa daga cikin sifofi ka iya fassara shu'uba da cewa yanki cikin yankuna na imani har 60 da doriya ko 70 da doriya ka iya fassara shi da cewa sifa cikin sifofi ɗabi'a cikin ɗabi'u na imani wal imata idan an ce al imata a larabci ana nufin al izala kawar da abu wal aza idan an ce al aza a larabci ana nufin ma yu'zi duk abin da zai cutar ka hajarin kamar dutse ko hoge wa shaukin da kaya wa tinin da tabo wa ramadin da toka wa qadarin da kazanta wa nahwi zalika da makamancin haka in ka ganshi ka kautar da shi daga kan titi wannan yana daga cikin bangare cikin bangarorin imani وعن ابي سعيد الخدري رضي kana عنه قال كان رسول الله a الله عليه واله وسلم اشد حياء من العذراء في خدرها وكان اذا كره شيئا عرفناه في وجهه متفق عليه wani hadisi an karɓo shi daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare da a gare shi yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa ya kasance ashaddu haya'an ashadda haya'an min al-azra'i fi khidriha mafi tsananin jin kunya fiye da budurwa al-azra ana nufin budurwa fi khidriha a cikin khaimarta ko a cikin tantinta ko a cikin rumfarta alkhidru daki ne da ake yi a sanya gwafa a tokare shi wato kamar dai dakin amarya to kuma amarya ko budurwa a da lokacin da aka yi mata auren fari akan sa ta a cikin wannan daki ya tsare ta bayan an yi mata kwalliya ya zanto ba wanda zai fara ganin ta a cikin wannan hali sai mijinta lokacin da ya shiga wajenta to tunda yan matan da kuma suna da matsananciyar kunya to lokacin da shi kanshi mijin zai je a karan farko da zai shiga ya ganta a cikin wannan shigar cikin kwalliya ba tare da hijabi ba to takan zanto cikin hali na tsananin jin kunya to sai aka siffanta manzon Allah da cewa kunyarsa ta fi kunyar yarinya mai jin kunya lokacin da miji ya zo mata a daren farko bayan an daura aure ina jin misalin yanzu ya fito to shine ma'anar ashadda haya'an min al-azra'i fi khidriha wa kana idza kariha shay'an manzo Allah ya kasance idan ya ki abu baya san shi arafnahu fi wajhihi mukan gane a fuskarsa ba sai yayi magana ba kamar ana tattauna kan wani abu idan abinda manzo Allah ya ga abin baya da amfani to sai ya nuna a fuska wannan zancen baya da amfani sai sahabbai su yi shiru su kyale to kaga a nan gurin wato kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai saba cewa dole sai yayi magana da baki ba sai a cikin akwai abin da bukata ta kama sannan kuma su sahabbai mutane ne wayayyu ba gidadawa ba amma a yanzu wani sai ka daure fuska bai gane ka daure fuska ba bai san me yasa ka bata rai ba ka canja duk da bai san ka canja ba to amma sahabbai sukan kiwaci abokin zaman su in san ga wani abin da kamar ba a gamsu da shi ba to sai su dakata wannan hadisi muttafaqun alaihi qala al ulama'u imamun nawawi ya ce malamai sun ce haqiqatul haya'i haqiqanin kunya idan kana son ka san menene kunya ko ba su ala tarkil kabih dabi'a ce da ke tsora dan adam wajen barin mummunan abu wa yamna'u min at-takasiri fi haqqi zil haqqi kuma kunya na hana mutum yayi kasalanci cikin haƙƙin dukkan ma'abucin haƙƙi zai ga ya ba da haƙƙin ma'abucin haƙƙi daidai wa daidai wa rawaina an abil qasim al-junayd rahimahullah an ruwaito mun ruwaito magana daga abul qasim shine junayd rahimahullah qala yace al haya ru'yatul ala'i abinda ake kira da jin kunya shine ka rinka tsinkayo ni'imomin Allah ayin ni'am ni'imomin Allah akan ka wa ru'yatul takasiri kuma ka rinka tsinkayo sakacinka wajen godiya game da wannan ni'imomin fa yatawalladu bainahuma halatun tusamma haya'an sai wani abu ya haifu a tsakankanin waɗannan ababe guda biyu shi wannan abin da zai haifu shine ake kira da suna kunya kallon nemomin Allah a kanka kallon ragwancinka da kasawar bayar da gudunmawa wato godiya game da nemomin to idan kai waɗannan ababen guda biyu to wannan ke haifar da abin da ake kira kunya wato mutum ya zo mai jin kunya amma dai abinda dai hakikanin kunya ita ce abinda shi imamun nawa ya faɗa cewa sauran malamai sun faɗa wannan magana ta sunayi ta yi kama da magana ta sufaye haka suke fassara abu da ma'ana ta nesa ka kasa tsin kayowa da wuri babu hibzu sirri babun da yake magana akan rufin asiri ko kuma tsare asirin mutum idan mutum ya sirranta maka zance ka tsare kar ka faɗawa wani wannan yana daga cikin ɗabi'u na musulunci mace ta rike asirin mijinta miji ya rike asirin matarsa aboki ya rike asirin abokinsa makwabci ya rike asirin makwabcinsa kowa ya rike asirin kowa to kuma kakan gane cewa wani zancen nan da ya faɗa mun ko abin da na fahimta ta tare da shi asiri ne baya so a faɗa ta ɗaya daga cikin hanyoyi guda uku hanya ta farko ya faɗa maka kar karka ba wani labari to wannan fa ya dora ma don lokacin da na baka labarin da na ce karka ba wani labari na faɗo labari wani asiri da ya shafe ni na ce karka ba wani labari wani abin da ya shafi gidana ya shafi iyalina ya shafi kasuwanci na ya shafi harkan makarantata ya shafi ƴaƴana ya shafi iyayena gidanmu family ɗina na ce karka ba wani labari to mutum ya baka babbar amana wajibi ne ka kare hanya ta biyu da za ka gane baya so a sani ka fahimta daga cikin ɗabi'arsa mutum ne wanda in ka ga ya faɗi magana to yakan faɗai ta ne a wajen wanda ya san ba zai faɗa ba dalili kuna zaune kamar kuku goma kuma dukkaninku abokanan juna ne ko yan uwan juna ne amma bai ba da labarin ba sai da kowa ta sai ce yauwa dama wani ko ina so in faɗa ma wata magana kaga ai ba sai ya ce kar ka ba wani labari domin tun da har sai da ya bari aka bari sannan ya faɗa ma ya nuna baya son kowa ya sani to anan gurin wajibi ne ka tsare masa hanya ta uku ya zo yana baka labarin waye yana waye waiwaye wallahi abin da ya kaza da kaza da kaza wani zo salamu alaikum sai wa alaikum salam yau sande sande yayi shiru sai da ya wuce ya dora kaga wannan ko bai faɗa ko bai ce karka ba wani labari ba a fakaita ya nuna maka cewa ne ba na so ka ba wani labari to wannan dole ne ka tsare masa sirrinsa abokinka ne wanka ne makwabcinka ne matarka ce ko ma waye naka ko mutum mai mutunci shine wanda ke tsarewa mutane sirrinsu za mu ga hadisai cikin haka farko malam ya bude da aya yace qala Allahu ta'ala wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula ubangiji ta'ala ce ku cika alkawali lalle alkawali abin tabbaya ne gobe kiyama abinda imamu nawawi yake so ya ce na daga cikin cika alkawali tsare sirri idan an baka domin idan ka yayata sirri na ko sirrinsa ko sirrinta to wannan yanzu da kai baka da kiyaye alkawali ka saba alkawali kenan عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم an karbo daga abu fa an kahtuha iyyahu sai na aura mata falaqiya ni abubakar bayan an daura wurin sai abubakar ya zo ya gamu da ni fa kana yace la'allaka wajadta alayya hina arasta alayya hafsa mai yiwa ka yi fushi da ni lokacin da kai mun maganar hafsa falam arji ilayka shay'an ni ko ban ce da kai komai ba qala umar qultu sai umar yace sai na ce na'am abu na'am yace gaskiya ne na ga hausa kaga babu nan mu yanzu ha wallahi komai kuma cikin da komai komai قال أبو بكر جاء أبو بكر السيدي فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي فأبن لي أنا إن باك أنت سكن أبن لك جلو نسي نأورا حفصة إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذكرها sai dan ni na samu cikakkiyar masanar manzan Allah ya ambace ta falam akwai da ofishiya sirra rasulillahi sallallahu alaihi sallam babu yadda za a yi in fallasa sirrin annabi ko walau taraka rasulullahi inda manzan Allah ya kyale ta ya fasa auren ta bai aure ta ba kabitu da ne zan zo in karfe ta aure ta amma a lokacin ba daidai bane maka in ce baka bana ba daidai bane maka in ce baka ai manzan Allah ya ambace ta tunda manzan Allah bai zo shi ya faɗa maka ba kai da abin da ba dan me ne zan zo in wuce in zo in faɗa maka ko bai aiko ni ba dan Allah ka duba ladabin zaman ka wato wannan ya mana idan kai wata zuwan ka wani abu bai dace ba kuma kaga alamar ransa din ya faɗi yana da kyau ka kira shi kai masa sharhi da bayani cewa abin da ya saka kaza ya faru kaza da kaza ne kai hakuri na san ranka ya faɗi lokacin da kaza ta faru kai kuma irin ranka din ya faɗi kace ko ne da gaskiya na ba ta ba ji daɗi ba to amma kaza da kaza da kaza shi kenan magana ta da kawo eh eh ya halatta ka ce da mutum ya zo a wani yarka ya halatta ka faɗa masa sai dai kowane zamani da kowane gari da kowane yanayi kakan lura da mutanen idan ka yarda da nutsuwar mutum da imaninsa da addininsa mutum dai na gari farko ba zai je ya ta ayata ba ai wani ya ce zuwa zo a wani duk inda ya je majalisi zance ya daɗi ai wane ce duk inda ya je ya rake ko ya shafar ba kusa ba ai wane ce aure kasa wannan wannan rashin mutunta wannan ba daidai bane gaskiya ba daidai bane ba san ba daidai bane ba in wane ya ce ka aure kasa ai mutunta kai mutunta kai kuma a nan kai da zaka ce wane zuwa aure garka ya kamata ka ga cewa akwai kafa'a tsakanin wannan da wani kafa'a ce da dacewa da suna a nan dacewa da juna ta fuskar addini da halayya kana ganin wani mai addini ne kullum a masallaci to kai ma yar kadan haka take kullum mai addini ke tana sallah ba ta wasa ba ta warki kar ki wa Allah na gari dan kawai kai kana son yar ka samu miji na gari shi ko baka yi masa fatan ya samu mata ta gari ba ka je ka kawo yar ka wata fatar kai ba ta tarbiya sai ta wahalar da shi to kaga anan gurin idan kai haka baka kyauta masa ba in ko haka da take bayani to amma ka san aure sai da hakuri ka san dai a taimaka dai a faɗakar da ita nuna mu kokarin amma dai a ci gaba wajen karantarwa ko ba ta ba eh, wa irin sai na su da ko idan yace bai koyo ba idan zai karba shi ai zai ma'ana dai zaman amana ake so a yi da mutane zaman amana ake son a yi da mutane idan aka samu wannan kafa'a dacewa da juna ta fuskar tabi'a da halayyar shi kuma duk wanda aka ce wani zo ka aura ba fa ba bane dan ka ce zo a wani sai na aure ta iya in aure ta ta iya wani dalili ya zo in ka samu ta dan shi aure ana gina shi a kan soyayya ita kuma soyayya ba a so ta kasuwa akan haɗu a ji ana son juna a karan fari kila sai haɗuwar ta mai akan haɗu ko su dubu za a haɗu ko ba za a son juna ba kaga babu yanzu za a gina za a gina aure ba a kan wani ba a kan soyayya da haka dai na da kyau mu kalli waɗannan bangarori wannan hadisi bukhari rawaito shi qawluhu ta'ayyamat da yace ita hamsa ta'ayyamat me yake nufi sarat bila zawjin ta zama ba ta da miji shine ta'ayyamat da haka matar da ba ta da miji ake kiranta al-ayyimu al-ayyimu haka ma namijin da baya da mace akan ce masa al-ayyimu jam'insa sa al-ayama wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa ima'ikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim ku aurar da marasa auren cikin ku sune al'ayama samari da ba su da aure ko yan matan da ba su da aure ko zawarawan da ba su da aure ko gwaran da ba su da aure al'ayama minkum wasalihin min ibadikum wa imaikum ta'ayyamat mana sarat bila zawjin kenan wa kana zawjuha tuwfiya radiyallahu anhu mijinta ko mutuwa yi wajadta lafazin wajadta na nufin gadunta mana kayi fushi وعن عائشة رضي الله عنها قالت kunna azwajun nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inda lam yughadir minhunna wahidatan fa aqbalat fatimatu tamshi ma tusbiqu mikyataha min mikyati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam sai a an karbo daga ummu Aisha Allah ya kare da gare ta tace kunna azwajun nabiy sallallahu alaihi wa sallam inda matan annabi sun kasance a wurin sa wani lokaci wahidatan babu ɗaya da ta bar wajen lam yugadir min hunna wahidatun ba ɗaya da ta bar wajen fa aqbalat fatimatu tamci sai kawai ga fatima ta shigo cikin gida tana tafiya ma tuqdu ummiki ta hamin miki da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tafiyar ta ba ta taba kuskurewa irin tafiyar annabi ba ko da da take daya in kaga fatima tana tafiya kawai za ta ce annabi na tafiya bambancin kawai ita mace ce shi namiji wato mu kaiwa mutuka wajen kamar kenan duba Aisha ta take rawaito wannan hadisin take magana akan Fatima ina batun yan shi a cewa ba ga maciji tsakanin daɗin gidan annabi da matarsa kaji ban san banza ne wannan falamma ra'aha rahaba biha yayin da annabi ya ganta sai ya maraba da zuwanta to annabi na da tsoro da yake kuma wanda ya zo shi ake wa maraba a yanzu ko kai ne magidanci yarka ta shigo a wanda sun da zuwa yanzu daga yana ko da wa yanzu suka fito haka dai ta ji ana maraba da ita a sauransu ta zo gida kenan an fahimta ko wa kala marhaban bi ya yace marhaban da sun ha an أجلسها da يمينه an yi kimali sannan ya zaunar da ita a damansa kowa a hagunsa zo mu zauna zo zauna da ta zauna kusa wa banta yana da a tana masa irin gaba da ta yi a daɗi ma'ana ko kuna gidan miji ko ta haye yaba mace tana son miji baban ta tana ka zo zauna zauna wannan rahama ce jin kai ne tausayi ne sai dai yawanci al'adar wani lokaci ba mu saba da haka sai da ana nesa da kai tana da kan gefe da kana da ganin in ta tana da kan za ka zo kusa da bakin kofa ba zai da daki ina ko ana lafiya lau lafiya lau dan yawa ba rahama ba ba rahama ba ba ba ba ba ne ba ba ba ya ga Allah ya sambaci yaro sai ke cewa wallahi ko da ya go ba ɗaya da taba sambata a cikin manzon Allah ya dade idan an cire rahama a cikin zuciyarka ya zan yi da kai idan an zare rahama a cikin zuciyarka kana da ɗa goma ko so ɗaya baka taba sumbata ɗaya ba ka ɗaya kin zai da kuma sun dama ko hagu ko akan gojinsa ya san yin cewa mahaifinsa ya abin da kansa baka taba yin wannan ba ya zan yi da kai idan an cire rahama a zuciyarka Maza Allah ya zauna da ita a damansa ko hagunsa sun masarraha sannan sai faɗa mata wata magana sirri wannan shine da mamun Nawawi ne sa manzo Allah ya faɗa mata ita kadai bai faɗa sauran mata ba da suna nan ba amma sun ya faɗa mata wata magana sirri kaga baya san sauran su to daga nan ba me ya faru fa bakat an shadidan sai sai kuka kuka mai tsanani falamma ra'a jaza'aha yayin da ya ga firgitinta ta firgita matuƙa ta damu sarraha thaniyata sai sake sarranta masa wani zance karo na biyu fa dhahikat kuma sai an ga ta fashe da dariya fa qultu laha aisha tace sai nace da eh, sai nace da wato fatima khattaki rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min bayni nisa'ihi bisirari thumma anti tabkina yanzu ke manzon Allah ya keɓance ki da wani zance ke kadai ko matan sama bai faɗawa ba sannan kuma ki zo kina kuka Aisha take ta lalle abin ki ban mamaki kuma in ne ki aka wannan kawai a keɓance ne ka dai ma ai wannan wata duniya ce ta daban wannan sai an yi wani kuka ba falamma qama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Aisha ce yayin da annabi ya tafi sa'altuha sai na tambaye fatima ko me yake da ke ne sai sun sirrin ta miki magana ta farko da ke yake da ke ma kana laki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mai annabi ce dake kana sai ta ce ma kuntu ufsi ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sirra da kai ba dan taba fallata sirrin annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan yada sirrin sa فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عند النبي تكا الله يكرم رايوسا قلت عائشة تتي سيرتي أذنت عليك بمالي عليك من الحج ina yi miki rantsuwa sannan ina tunatar miki abin da nake da shi a kanki na haƙƙi a matsayina na matar babai matar uba kuma ai uwa haddasta ne ma kana da rasulullahi sai kin faɗa min abin da maza Allah ya faɗa min Aisha kira ta samuwa Fatima ya fa an yi abin da ke karu har ma annabi ya bar duniya amma Aisha tana tana da wannan tana son ta sani idan wata ibada ce aka faɗa mata mai romo ya za ta yi ta yi in wani aikin alkhairi ne ita ma ya za ta yi ta yi bakalin sai ta ce an mal'ana fana kuce yanzu kam zan iya faɗa ba wani batun fallasa sirri wanda annabi ya riga bar duniya amma hina ne fil marrati al amma lokacin da ya sarranta mun zance a karan fari ba ne ya bani labari ne cewa anna jibril kana yu'aridu al-qur'ana fi kulli sanatin marra malaika jibril yakan zo ya karance masa al a kowace shekara so daya aw marratayn ko so biyu wa annahu aradahu al-ana marratayn a yanzu baka ya karance masa shi so biyu a karan fari wa inni la ura ajala illa qad iktaraba ban tsammanin ajali na face yana dabbali tun da har mala'ika jibril yazo aka yi sauka biyu cikin wannan watan azumi to ina ganin ajali na kusa da manzo Allah ya faɗa wa Fatima fattakillaha wasbir idan ta Allah ta kasance ki tsoron Allah ki hakuri karki daki karki kuka irin na jahiliya dan baban ki ya taka fa innahu ni'mat salafu ana laki ni zan zame miki madalla da magabaci ni a gare ki idan ga ki zuwa alkhairi ne a gare ki ba sharri ba manzo Allah lillahi ba kan wannan sarki qalat tati fa bakaitu buka'i alladhi ra'aiti sai ke gana wannan kukan da ke gana yi tana cewa zan rabu da shi zan rabu da na wannan shi yasa na ra'a jaza'i yayin da ya ga razani da firgicin da na da ciki sarra nisaniyata sai kuma ya sirranta mun zance kalo na biyu fa ce ya fatima to yake fatima ama tarbaina an takuni sayyidata nisa'il mu'minin shin ba kya ba kya so baki yadda ba ki kasance shugabar matan mu ne gaba daya aw sayyidata nisa'i hadhihi al-umma ko ki zama shugabar matan wannan al'umma idan aka baki wannan labarin cewa ke ce shugabar matan wannan al'umma ta manzon Allah gaba daya haka zai faranta muke zaki ji dadi ta ce fa ba hikku da hiki allazi ra'aiti to da kai labar ta mu wannan shine ne wannan dariyar da ke ga nayi dariya wannan hadisi muttafaqun alaihi imam bukhari da imam muslim suka rawaito shi wa hada lafzu muslim wannan kuwa lafazin da imam muslim hadisin karshe a wannan babi wa an sabit an anas radiyallahu anhu qala ata alayya rasulullah sallallahu alaihi wa sallama wa ana al'abu ma'al gilman an karbo daga sabit shi kuma daga anas dan malik anas yace manzon Allah ya zo mun ya same ni ina wasa da yara kun san anas yana cikin yaran sahabbai cikin sahabban manzon Allah yana cikin yara matasa fa sallama alaina sai manzon Allah ya mara sallama wannan ke nuna annabi yara kanana ma in yaga suna wasa zai ce sai ce assalamu alaikum sai ya musu sallama sallallahu alaihi wasallam fa ba'athani fi hajatin sai ya aike ni wata bukata fa a ala ummi ya yasa nayi latti ban zo wajen mahaifiyata ba da wuri ta dauka ina wajen wasa shiru na rike ban zo ba ta san cewa annabi ya aike ni ba falamma ji'tu yayin da na zo qalat sai ta ce da ni ma habasaka me ya tsare ka baka dawo da wuri ba fa kuntu sai nace ba a sani rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hajatin ai manzo Allah ya aike ne wata bukata qalat sai ma hajatuhu wata bukata sai ake ka قلت سنتي انها سر لك ba سري ne aiki <laughs> ina yaro ba ba sirri ne sirri ne قال سيفتي لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا in ku haka ne to karka bai kowa labarin sabbin annabi da rike a wurin kai sai قال أنس أنس يتي والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت يتي والله دا ناس أبي وغن وانا لابار سر دا نا فتا يا ثابت أما بعدا أكيد وتبكى الحديث رواه مسلم إمام مسلم يروي وروى البخاري بعضه مختصرا ونفاتنا حديث إمام البخاري يروي توشي أما أتكيتي waɗannan a gida da Allah tun ya zai ya ɗan yi kokarin ko ya sai ita da ƴaƴa matakar sun kai shekara biyar shida sun akan wannan turbalai da kowa yanzu dai da wannan yake mana illa yau a rayuwar mutum siyasa babu sirri a rayuwar mutum da karfin kasa babu sirri addini babu sirri abokan adawa ko mun zasu iya cikin sirri amma mu ne babu da babu da sirri yanzu dan Allah mana da riyadu salihin ya kamata a ce babu da sirri ka duba waɗannan hadisai da cikin riyadu salihin wannan shine illar da ke cikin ake karanta da mutane hadisin manzon Allah ai ya kamata a ce kowanne musulmi kuma ana karanta da hadisi musamman da kafin riyadu salihin ya kamata a ce a kowanne zaure da za a samu kusur da kuma darasin karfe mutu da tun karshe sai ta kai bude da kowa ya bude ya ai ba alkhairi bane ko wannan rayuwa tare da zamanin annabta wato ba alkhairi bane Allah ya tsare wa sallallahu alaihi wa baraka wa ala alihi wa eh da ka wanda ka da ka samu wanda ka bashi hujja ka riga da ka samu ka sai ka je ka tafi da Allah ji wannan ina sai ka ji zama kar ka faɗa masa me ya sai ya ji Allah maka Allah ta iya ba ta ta ko gida ban je ba na zan sunan lafiya Kaduna ma ta bai fasu nan na wannan da na a bai da Kaduna da zan fito da kafin da karfe hudu da ne alwalan magariba kan kawai na san cewa ba zan zo gida kan kare a gaje ne ban ta ma zan iya karatun ba amma dan Allah ya a ko da ta a kuɗi haka sai lokaci da ba Bismillahirrahmanirrahim. rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله wato a gaskiya na fito yau don da satin da wasu gobe karatu amma in ba haka ba ina da uzurin da ba zai iya fitowa ba saboda shi to amma kuma tun da ban san cewa ba zan zo ba na ga ya dace ko ya dai yanzu da babu gaba ɗaya gara babu daɗi amma gaskiya ne da uzurin da ba zai iya yin tafsiri ba zuwa na malu ta kuwa insha Allah saboda haka zan iya yin magana ta minti arba'in zuwa da biyar don shi da lokacin da ya muka yi minti arba'in da biyar ko saka babu muktarin isha'i ya shigo to sai mu kira sallah to kuma sai mu karasa ko minti goma sai mu yi sallah don saboda sunan da ke tsakanin a yi kiran sallah dan bar lokaci ina fata mu fahimta kan kai za a ko wanda yake da tambaya da zai yi musamman wanda take da alaka da tafsiri ko wani abu amma dai ku yi hakuri wani ila bani isra'ila fil kitabi la tusdunna bil ardi marratayn wa la ta'aduna uluwan kabira faitu khilal al diyar wa kana wa'd ayyu gabi ma'nasu ba za ta cika ba sai ka hada da abin eh, sai sai kara gaba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 وجعلنا جهنم للكافرين حصيلا ان كنت هذا ما فسر وانا دعيت في التفسير وانا في التفسير لا بد لما انا فلا تقبل شيء هذا دون مكاني دا وعليكم السلام الى ذلك أكن بهاري riyal zai kafara ɗaya daga cikin hanyoyin da Allah ya bayyana cikin suratul bakar Allah ya yi muwa abin da ake kira zihari mutum ya kwatanta matarsa da mahaifiyarsa yana nufin haramta ta wato kinan zihari ya kunshi ababe guda nawa biyu abu na farko kwatanta matarka da mahaifiyarka wannan wannan lafazi ne mutum ya ce da matarsa fi alayya kan rahari ummi ke din kamar gadan bayan mahaifiya ta kike wannan lafazi ne ya kwatanta matarsa da mahaifiyarsa abu na biyu shine ne niyya mai zai manufar na wannan wannan kalma ya zanto ya faɗi hakan yana nufin haramta matarsa a kansa mutanen jahiliya sukan yi wa matansu haka idan matansu sun yi musu laifi sai mutum ya ce da matarsa ke da mahaifiyata duk daya yana nufin yadda haramun ne in kusaci mahaifiyata da nufin sha'awa to haka na haramta ki a kaina ba zan kusance ki ba da nufin sha'awa kun ga na anan hakikatin zihar shine waɗannan ababen guda biyu lafazi tare da niyya lafazi kadai baya zama zihari niyya ta zuci kadai ba tare da ka bayyana ba kuma hukuncin zihari ba zai kallafa kanka ba dole sai an hada waɗannan guda biyu lafazi tare da niyya a ce anan da mutum zai kwatanta matarsa da mahaifiyarsa baya nufin haramta matarsa a kansa yayi bayani kamar yace ke kamar mahaifiyata kike yana nufin wajen halitta yadda ke fara ce mahaifiyata ma fara ce yadda ke baka ce mahaifiyata ma baka ce ko yana nufin wajen ɗabi'a yadda ke mai hakuri ce haka mahaifiyata ma mai hakuri ce yadda ke mai kyauta ce haka mahaifiyata ma mai kyauta ce wato ya kwatanta ta ko dai da wata sifa cikin sifofi na halitta ko da wani hali cikin halaye na ɗabi'a to a nan idan mutum ya haka ba a cewa ya yi zihari ba a cewa ya yi zihari amma da zai ce ke kamar mahaifiya ta kike a zuciyarsa yana nufin haramci to nan ne kalmar zihari ta tabbata wannan ne zance mafi inganci duk zancen da ba wannan kuma mai ne ba ya da karfi ta fuskar a musulunci ina ba da mu sannan zihari ba take bari ba sai dai ba ta halatta kuma lokacin mutum ya kusanci matarsa har sai ya kafara da Allah ya mata والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتهروا رقبة من قبل أن يتماسى ذلك توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم mataki na farko na kafara shine mutum zai yanta baiwa kafin ya ce zai ci gaba da saduwa da matarsa in ya kasa yantar da baiwa to sai ya azumi na wata biyu a jere in ya kasa yin azumin wata biyu a jere ba zai iya ba saboda wani dalili na rashin lafiya ko na tsufa to sai ya ciyar da miskini sittin waɗannan ababai haka ake yin su a jere sai in ba bai wanda zai yantar sannan zai je zuwa ga mai azumi sai in ya kasa yin azumi sannan zai je zuwa ga ciyar da miskini idan ko mutum kai tsaye bayan zai iya yin azumi sai zo ya ciyar da miskini ka fara su kai ka fara su kai wajen tunda Allah ya ce in ba zai iya ba don haka jerin ayar yuna fata hariru rakabatin min qabli an yatamasa an gane ku wannan shine hakikanin kafara da ake yi ta zihari yantar da baiwa sannan azumin wata biyu sannan ce da miskini su sun haka suke ala tarfi to idan mutum ya yi wannan shi kenan da kuma roƙi Allah Allah ya gafarta masa bisa ga wancan magana da ya yi mummuna da mummunar kalmar kowane irin bacin rai ne ya zo maka kai ka san dai mata ba za ta zama mahaifiya ba mahaifiya ba za ta zama mata ba dan me za ka yi haka shi yasa sai san zo ba ɗabi'a ce ta musulmi ba dabi'a sai ta mutanen jahiliya amma har aka shiga musulunci kuma ana yin sai Allah ya kawo hanyar horo dan a daina ta to kun ba abin da mai kyau musulmi na gari bai kamata da ma yayi wannan abin ya zarto a cikin zuciyarsa ba duk irin yadda rai ya baci da mutum ne san abin da zai ce abinci a yi abin da zai ce abinci a yi idan ka bai kowa mu dan nabi na shinkafa yayi idan wannan yana tambaya dangane da hadisin umma da Aisha lokacin da annabi ya shiga wajen ta a wurin ta ko wani mutum sai ce waye wannan sai ta ce aki mina raba dan uwana ne ta hanyar shayarwa sai manzon Allah ce a'a ku bincika yan uwanku dai sosai domin hakika ne shayarwa min almaja'a shayarwa ba ta tabbatar da haramci sai in lokacin da aka shayar da mutum ba ya da abinci sai nono to ke kenan a shekara biyan farko na lambar rayuwarsa to su ne waɗannan ita ce shayarwa da take tabbatar da haramci abin nufi idan mace ta shayar da yaro nono a daidai lokacin da ba ya da abinci sai nono din to wannan yaron ya zama kamar ɗanta da ta haifa inda zai girma ba shi halatta ta aure shi don ɗanta ne sannan ‘ya'yanta da ta haifa da waɗanda za ta haifa sun zama yayye ko kalle a gare shi ba shi halatta ya aure su ina fata kuma yi sannan ‘ya'yan mijinta wanda shi ne mijinta da ya sa har ta samu nonon da ta shayar da yara dan ai sai namiji ya kusanci mace har ta yi juna biyu har ta haihu sannan nonon ta ya kawo ruwa ko to waye tasiri aka samu wannan ruwan a jikin mamanta wancan mijin to ƴaƴan wancan mijin ko ba ita ba ta haifa ba daidai suke da yayye ko kanne ga wannan yaron da ya sha nonon wannan matar wannan daidai da cikin ra'ayoyi da suka haru kenan kuma yana da karfi matuƙa sosai da haka kenan shayarwa tana tabbatar da haramta aure tsakanin wanda ya sha da wanda ta shayar da shi sannan kuma tsakanin da ya'yanta nan sun zama kalle ko yayi a gare kanko ko ba dai ba dangantaka ta jini amma haramci kuma ya tabbata ta fuskar aure sannan ba cin gadan juna amma kuma ga haramci ya tabbata ta fuskar aure to ita irin wannan shayarwa shi ne manzo Allah ta minar majaa sai a lokacin da aka bayar da yaran dama abincin su shi nono in ya je yunwa ba abin ba to za a ba shi nono za a bashi shi to sannan kuma sai ya ta nonan so biyar zuwa sama idan abin bai kai biyar ba to baya zama haramci ya tabbata tunda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbatar da wannan hukunci kuma umma na Aisha ta faɗa ta ce da san a farkon musulunci ya kasance ashru rabaatin yuharrimna wa goma ce take tabbatar da haramci sai aka shafe daga goma suka dawo biyar shayarwa biyar ke yanzu suke tabbatar da haramci abinda ake nufi da shayarwa biyar yaron ya kama nono ya sha da kansa ya saki ba tare da an kwace ba to shayarwa dai kenan idan aka sake ba shi ko ya kama da kansa ya sha ya saki ba tare da an kwace ba shayarwa ta bi kenan idan an yi haka har sau biyar to haramci tabbata amma in shayarwa ɗaya ce ko biyu ko uku ko hudu kadai to haramci bai tabbata ba da haka da haka ake tabbatar da arraba'a din ala zani fa'ala ma'ana almarratu min arraba'a so daidai ɗaya har biyar ɗaya biyu uku hudu biyar inda a ce yaron zai kawo mamaye na sha kafin ya saki da kai sai aka fulge sai kuma ya sake kamawa to wannan wanda ya kama ne yanzu cikon na biyu cikon na da ne to sai nan sunan ga ka'ida sai in ya saki dan kansa sawa in ya saki din nan dan ya huta a wani abun tsaro ne sai gidan da shi haka ya saki sunan shi dai ya yi daya da haka da haka za a kira da biyar ina ba da mun mai wa alaikum salam wanda yake fadin Allah ta'ala wa ibadur rahman alladhina yusuna an al-ardi hawna wa idha fata wa hum jahiluna qalu salama zuwa aya ta 70 dan zai wannan zuwa aya ta 70 sai mu tafsiri gaba daya dai yanzu ita wannan ta 63 ce aka zuwa ta 70 na gaba ɗaya wannan sufofin mummunan suke to za a fassara maka shi yanzu sannan kwanan na ina jin yau kwana tara kenan ko na a makamancin haka na fassara kasan har zuwa suka bayan a wani gari can kan hanyar fafara wajen kore an ga yace wani wa'azi ko lacca da dare ranar lahadi wancan da sauce ba wannan ba kaga idan Allah ya sa masu kasa sun dauka kana da shi kenan gaba ɗaya sai ka je ka nemi kasa na yi masa tasiri mai fadin gaske tunda na yi magana ta wajen awa ɗaya da rabi akan su waɗannan ayoyin ko sama da haka kaga idan ka samu wancan ya wadatar da kai wannan na cewa zaffati imra'atin ba zai sai da ce zaffati imra'atun ila rajulin min al-ansar ina nufin masalan da kai فقال النبي فقال نبي الله صلى الله عليه واله وسلم يا عائشه ما كان معكم له فان الانصار يجيبهم الله zuhbat imra'atun wato an raka wata amarya zuwa wani mutum cikin mutanen Madina da ya aure aka raka matarsa gida an aka da kai yi su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da su wanda suka je kai amaryar yake cewa babu wani dan wasa da aka yi dan daukewa kai kewa ai ya kamata a dan faɗi wani abu dan daukewa kai kewa domin mutanen Madina mutane ne masu san Allah wani abu da zai dauke kewa suna son kakaci suna son wasa wannan ɗaya daga cikin hadisin da ake kafa hujja da shi dangane da halaccin mata su yi waka idan sun tashi kai amarya za a iya yin kiɗa su yi waka a tsakanin su babu ɗa namiji sannan ba a titi za su yi ba ko dai a gidan amarya kafin ta kota gidan iyayen ta kenan ko kuma bayan an kai ta can gurin ne can gurin su yi kiɗa su yi rawar su babu wanda ya hana su wannan amma ba tare da namiji ba idan namiji ya yi to shi ya yi koyi da mace yayi haramun iri biyu na farko dai shi ba a halatta masa kiɗa da waka ba kuma ga yayi na biyu kuma yayi kamance shi ne da mata tun da mata ne aka halattawa ina mata mu fahimta wannan shine illar da ke cikin kada kaɗe da wake-wake Allah tsare mu. Wa alaikum الامن او القوم اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول ولا أولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه آية tana magana ني tana nuna zargi akan mutanen da suke yada jita jita da sun ji wani labari kafin su san makamar su sai yada kisa kankanin jama'a kafin su gama fahimta suka kyawu fahimta to a cikin yada labari a tsakankanin jama'a kafin mutum ya san makamarsa akwai sanya mutane su rikice akan abin da girman sa bai kai su rikice ba su tsorata su firgita a abin da girman sa bai kai tsoro irin wannan ya kama su ba to sai wannan ya haifar da barna a tsakanin jama'a dan haka dai labari ko mai daɗi ne ko mara daɗi in yana da alaka da jama'a gaba ɗaya ya shafi gari ko jiha ko ƙasa gaba ɗaya ba daga jin sai kamata ka yaka ta tsakanin jama'a ba sun faɗawa sun jama'a ba ya da amfani ka tattauna da wanda zai iya magance matsalar shi ne ke da amfani ina ba an amfani in wani abu ya faru ka tattauna da waɗanda za su iya magance matsalar waɗanda ta iya yi wa abin makama ta iya nemo wa abin hanyar da za a bi a fita to shi ne babban abin da ake son ka fara yi lokacin da duk wani abu ya faru yanzu misali kawai wani ya zo ya ce mana a a kasuwar sabon gari ana kan ana faɗa har na san kashe mutum ko wani ya zo rike lafi ga ce inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa ba'du qala Allah ta'ala inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله zai tada hankalin da ba to sai bayan ya gama wannan sai a ce ba da alaka da addini dan yankan aljihu ne yake aljihun wani iyamani da ya fara zuwa da kuma sai ka fara ya da abin da suka ce kaga an gurin zai za ta yi wa gobe da ba kaga an gurin kafin ka kafin ka zo kai wannan to sai ka bi dai ga mai wannan labarin ne sannan in gaske ne wannan a ya ɗauki mataki yanzu shi ne ya fi dacewa ko a ɗauki wani mataki na ƙarƙashin ƙasa a ɓoye da ka ɗauki mataki na cd ba ka ci nasara ba da ka ɗauki mataki na ƙarƙashin mataki na ƙarƙashin ƙasa ka ci nasara wannan ya fi to shi ne amfanin kullum wani abu ya taso wanda ya shafi jama'a ba a son wani mutum ɗaya shi kaɗai ya yi garajen faɗin mafita ya kamata ya tuntuɓi sauran waɗanda yake ganin suna da haƙƙi musamman shugabanni musamman malamai waɗanda suke da fahimtar addini amma ba dukkan mai kishin addini zaka fada mai kishin addini da bai da ilimi zai zai bada fatawa da kishin sa ba ne ne kuma daidai ba wanda ba da ilimi zai bada fatawa ba to wannan dai shine abin da ayar take nuna wa wallahi amin alaikum salam فإن الله تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن ينفقون wannan ayar tana bayyana siffa ce cikin siffofin munafikai wa idza ra'aytahum yud'un ka ajsamuhum idan ka gansu jikin su zai burge ka malaman balaga suka ce anan min babu itlaqil kulli ma iradatil juz'i ya za a jikin mutum gaba ɗaya ya burge ka kana ganin jikin mutum ne gaba ɗaya lokacin da ka gama da shi ina kake gani fuska inda ya bayyana kenan idan ka gasa a fuska za su burge ka za su yi maka daɗin baki za ka saki fuska kamar suna tare da kai wa in ya kolo inda za su yi magana tasma ali kaulihim za ka ga lalle sun cancanta ka saurari harkar ka saurari magana ka annahum kutubun musannada amma fa kamar katako ne wanda aka jingina Ka ta ko wanda aka jingine shi da shi da bishiya wanda take da saiwa da jijiya a kasa matsayin su daya ka wannan ko da aka jingine baya shiga cikin kasa ya tafi to haka kai magana su iya cikin kan harshe ba ta shiga cikin zuciya in ya faɗa da baki ya burge ka shi a zuci ƙarya yake ba haka yake ba zuci ƙarya yake ba haka yake ba shi yasa Allah ya kullu bi afwahihim ma la yaqulun za su faɗa wani abu da baki bayan zuci kuma ba haka yake ba tsakanin su Allah wannan sai daga cikin sufofin munafikai ke wannan za su faɗa ma wani ba gaban idan ko za su ji daɗi in sun juya ko su faɗa wani abu wanda wani ko ba wannan ba haka yake ba ومن الناس من يبدل قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو على الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. Wanda magana ce za ta burge ka a rayuwar duniya. saboda an zance da iya magana amma kuma in ya juya baya sai ya fasadi sai ya barna Allah tsare ubangiji yakan faɗi irin wannan sufofi na kai ne dan mutane su ji su ne sance cewa ne kai mummuni ya kamata abinda za ka faɗa da baka ya zanto cewa a cikin zuciyar kama tsakaninka da Allah kai sannan lokacin da ka muna wani mutum kana san shi ya zanto har zuci kuma kana san shi ba wai kariya kake masa ba yau da rasa sannan su munafikai ya haka na kullum sai hatina alaihi don wani tsawa sai su tsammanin da su ake kun lokacin da wata aya ta tafi magana a azaba sai su dauka da su ake ko da kai wanda suke magana kan ba ka tunanin wani a zuciyarka amma lokacin da kaga ayar ka fassara sai dauka cewa da shi take kamar kana garin sa wannan dai da cikin safofin munafikai to inda za su dauka da mu ake a matsayin mu na waɗanda ake son mu shirya to wannan babu laifi a za su dauka da mu ake ana mana abinci ana zagin mu Allah ta zuwa adu fa hazar so da hakikanin abokanan adawar musulunci su munafikai da haka ku kiyaye su qala lahum Allahu anna yufakun البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لأنهم يرجعون كان مغنى ني أكم يأتي وفرنا ظهر الفساد في البر والبحر ألا يكي برنا تارغا تاياتو في البر والبحر أكن تيكو دكما أكن فقو إن دبا تيكو با بما كسبت أيدي الناس saboda abin da hannayen mutane suka jawo malamai suka fassara barna da ta faru a ban kasa ita ce karancin ruwan sama wanda ya haifar da karancin amfanin gona barna da ta faru a kan teku shi da yawan haɗin ranar jiragen ruwa ko mutuwar kifaye da sauran abin da dan adam ke yo farautarsa a cikin ruwa ko kuma tafiyar su zango mai nisa cikin teku inda mutum ba zai iya kaiwa ba to kaga anan dole a jima dole kuma a samu talauci akwai kasashen da suna rayuwa ne ga abin da gulbi ya kawo su ko abin da teku ya kawo kasancewa suna kan gaba idan yanayi ya a kai kwana biyu ko uku jirgi mai zo bakin gaba ba to kaga an shiga cikin wahala sannan idan Allah ya kore kifaye da sauran halittun ruwan da ake farauto su a kawo a sayar ko a ci abinci da su kuma suka yi kaura suka nutsa cikin teku sosai inda dan adam ba zai iya kaiwa kaga nan barna ba to Allah yana jarrabar mutane da wannan din irin yadda yake jarrabar mutane da karancin ruwan sama da karancin amfanin gona da girgizar kasa bima kasabat aidin nas saboda abin Allah ya mutane suka jawo na ayyukan barna li yuzikahum ba'd alladhi amilu la annahum yarji'un dan Allah ya dandana musu wani sashi na barnar da suka yi ko sa dawo kan gaskiya a ko da Allah ya jarrabe mu da fari da karancin abinci da kare da salan arzikin kasa wannan baya nuna cewa ita ce azabar da take daidai da laifukan mu a'a ba'd alladhi amilu ne wannan dan mu dawo ne in ba mu dawo ba to azabar lahira kuma ta kone girma shine liyuzikahum ba'd allazi amilu la'annahum yarji'un alaikum salam akan ne eh ya

to waye ba ta wannan labarin ba Allah ta ma da gari nafsun ma za ta tabu gada wa ma ta gari nafsun ya ayi arzun mu duk ta mawari a wuri mai geza waye ce maka za ka mutu a Kano mutum yake ko a Abuja zai mutu ko a Enugu duk dai shine mutane ita alamar ta kawa ba wai kama wuri bane da makabarta ta yace alamar ta kawa alamar ta kawa a duba ayyukan mutum a ga lafiya ne amma irin wannan shedan ne yake kawatawa waɗansu daga cikin masu wasu fanci da gudun duniya na cewa wasu ahlus sukawal afati na wai mutum yana kama wuri a makabarta wai shi kenan tsoron Allah wannan kare wannan ba tsoron Allah ba tsoron Allah abin da yake nuna wa adireshi ne na kawai ya nuna zai yi shi ne sai a ga ya ayyukansa alaƙa tsakanin da Allah da kyau da Allah wajabta alaka tsakanin da mutane baya zalunta su baya cuta su to wannan ita ce alama ta mutum ne wannan mai tsoron Allah in mun ga wannan a zahiri dole mu shaidar wa mutum mai tsoron Allah amma mutum ya cinye kudin marayu ya zalunci mutane ya cinye kudin ma'aikatan ya zalunci matansa ya yi kaza ya yi kaza sai zai kama wuri a makabarta sannan wai dan mutum ya kama wuri a makabarta sai ne abin da yake so ya ce ni mai mutuwa ne to wannan kuma ni mai mutuwa ne akwai wanda yake inkari ko kuma ya san zai to da kake dubi shi ya da ne kuma maka da za ka mutu ya rage na wani aiki kake dan jin tsoron mutuwa shine abin da zai nuna alamar imani ba wai yadda da mutuwa ba yadda da mutuwa ba a nuna mun da kafiri dan ko kafiri ya san zai mutu kullum nan zai a yi Ko kowa ya san cewa zai mutu ba wanda yake ce ni da zan mutu ba musulmi ba ya samun bibi ba kan kafiri wajen musulmi ya da mutuwa kafiri bai da mutuwa ba a dukkan su ne da zuwa amma idan an mutu za a dawo dan kenan me ya kamata a yi kafin a mutu wanda ke nuna tsoron mutuwar to nan da ake gane imani ko rashin imani alaikum salam ina jinka sahihi duka hadisan guda biyu sahihai ne hadisin Abu Dhar ya tambaye manzo Allah hal ra'aita rabbak ka ga ubangijin ka Abu Dhar yace la na Allah kai yace nurun anna ara ka ga nan da shi ba wannan hadisi Abdullahi da Abu Dhar manzo Allah yace ya ga ubangiji a mafarki kaga wancan ya nuna bai ga ubangiji ba a farki wannan ya nuna ya ga ubangiji a mafarki akwai cin da juna akwai cin da juna ayar tana cikin suratul baqara ubangiji yake yanzu yana lil ladina kafaru hayatu dunya wato wadanda suka kafarta an kawata masu rayuwar duniya ma'ana ta zama ita ce a bar da kwalliya a wajen suna fifita ta kan lahira wa yaskharuna min alladhina amanu har suna yi wa mummunai izgili da dariya da Allah ce wannan zina ta kawo amma wanda suka tsarki ubangiji fawqahum yawmal qiyamah za su zama kan waɗancan kafiran ranar tashin kiyama wani kafin suka ga dole su ta daga hannun kalin saboda bai wani ya tambaya ana cikin wani an zaka haka da hannu ma'ana wanda ake faɗa kai har wanda ita sai sa ta kyale su da aka ji masu na zawo kai kuma yanzu ka fara ta ka barin su wannan kuma nan zaka koma wani lokacin da ka wanke wannan ba idan ka mutu kai ma zaka ji kana da zaka wannan amma idan ka ɗauka cewa kai zakan da ita kaɗai ta tambaya ma'ana duk abin da za a faɗa lokacin hankalin ka baya kai kuma cikin akwai abin da ka fi bukatar sa kila sama da matan bai da za ka gabata ina da marka kiyaye na dubba na wajen neman ilimi wai na son in kara muku waɗansu ayoyin da za su kara fahimtar wannan tare da su tunda qur'ani ya sake sai na fassara sai ko ba da ubangiji ce zo ne dalilin da kafar hayatu dunya wa yasruna bil ladina amanu wanda zai nanta kawo kofar yawmul qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab aya tana ba da hoton cewa a nan rayuwar duniya galibin mummune talakawa ne zun kafirai mawadata ne to da kafirai suka gansu akan wadata bayan suna kafirci suka kalli mamule cikin talauci bayan suna da imani sai suka rinke musu dariya wai waɗannan su Allah yake shi ne wa na min alladhina amur sun goge da ke hannun su sai ta burge su sun kafirai kenan da sai ga wanda baya da ita suka ɗauka shi shine wawa ba gidaje sai Allah ce su waɗannan din da aka raina masu taka wanda ba su da kokobo a yau to ranar tafi kyama su ne a sama wajen matsayi to shi ne sai ayat da za ku fahimta wannan cikin suratu wani lalata mutafafi an gane su ubangiji ta lafiya wa za mu rubihim ita ta zama su kafirai idan sun shuɗe sun gama mule suna ibada ko suna tare da manzan Allah suna ɗaukar darasi ya ta zama su sai su rinka zanzan su kagan su ya taɓa wannan ya nuna wannan wannan ya taɓa wannan ya nuna wannan wai zan kalabu ila ahalihim mun kalabu fakihin yayin da za su koma gida cikin ahalin suna komawa suna masu jin daɗi da farin cikin halin da suke kai da kafirci da saba Allah dan san suna da wadata wa idza ra'ahu qalu inna ha'ula'i la dallun da sun ga mun sai kaga bata su kaga halaka ko wa ma rusulu alaihim hafizin Allah ce fal yawmal ladina amanu min al-kuffar yaqul a yau ko mun ne za su rama dariyar da aka yi musu a kan duniya al-ara'iki ينظرون هل قلوب الكفار ما كانوا يفعلون كان دي ده والذين اتقوا فوقهم يوم القيامه كانوا مروا بهم يتذامرون ويدخلون